بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan shiri na musamman da ake gabatarwa domin mahajjata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu darasi ne da aka ware shi da guda domin bayani kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hanci kuma wannan darasi za ka iya samun shi a youtube a shafin mumbar musulunci za ka same shi a wannan karo za mu yi magana ne kan abin da ya shafi kwanan mina za mu yi magana a kan abin da ya shafi kwanan mina da farko mu sani shi kwanan mina wajibi ne daga cikin wajibabin aikin hajji idan mutum bai yi kwanan mina ba to lalle ilalla ya sani aikin hajjin shi bai gama cika yadda ya kamata ba saboda haka sai ya yi abin da ake kira da fidiya domin kwanan mina yana cikin wajibabbun aikin hajji kwanan mina yana cikin wajibabbun aikin hajji ina son mu lura da wasu yarurruka na shari'a idan aka ce rukunai ana nufin idan babu ɗaya daga cikinsu babu wannan aikin ɗungurungun misali rukunan aikin hajji guda hudu al-ihram al-tawaf al-sa'ayu al arafa al-ihram niyya harami kenan da al da kuma ɗawafi kewayen ka'aba da kuma Asaayu safa da marwa da kuma al-wuqufu bi arafa tsayuwa arafa idan babu ɗaya daga cikin waɗannan huɗu to aikin hajjin mutum bai yi ba su ake kira rukunin aikin hajji sai kuma wajibabban aikin hajji su wajibabban aikin hajji idan aka rasa ɗaya daga cikinsu aikin hajjin mutum akwai da za a gyara shi amma idan aka rasa ɗaya daga cikin rukunan aikin hajji ba magana gyaran wannan sai dai shekara mai zuwa mutum ya dawo ya sake idan aka rasa ɗaya daga cikin wajibabban aikin hajji a nan mutum zai yi fidiya ne zai yi abin da ya kira fidiya mu tsakanin alfidiyatu da alhadiyu alhadiyu sunanta hadaya da hausa alfidiyatu sunanta fidiya da hausa fidiya kaga kowane dai larabci ne ake larab hausa alhadiyu ana yin ta ne ga wanda ita matu'i ya hada hajji da umara a tafiya daya ko kuma ya yi kirani ya hada hajji da umara tare wannan shine zai yi hadaya amma fidiya wanda zai yi fidiya wanda ya aikata wani laifi daga cikin laifuka abinda aka hana mai hajji ya yi sai ya yi wannan zai yi fidiya ɗaya kenan ko kuma ya bai yi ɗaya daga cikin wajibabbu ba abinda aka ce wannan wajibi ne mai hajji ya yi su sai bai yi ba wannan shi ma zai yi fidiya saboda haka kwanan mina wajibi ne daga cikin wajibabbun umara ina son mu lura a nan da muka ce kwanan mina kwanan mina ya kasu kashi biyu akwai kwanan mina rana takwas ga wata duk wani alhaji rana takwas ga watan zulhijja ita ya kira yomu tarwiya abin da yasa Laraba suke kiranta da yomu tarwiya domin rana ce da duk wani maniyaci yake ɗiban ruwa ya rataya shi kamar yadda ka ga mutanenmu makiyaya suna rataya jallansu da ruwa a ciki ko duk wani wanda zai yi tafiya za ga ya yi guziri na ruwa shi ya yi kira ta tarwiya domin rana ce ake barin mina ake barin birnin makka gaba daya rana takwas ga wata sai a ɗunguma a tafi mina idan aka ɗunguma aka tafi mina rana takwas ga wata aka isa mina rana takwas ga wata to a nan minan za a kwana kaga idan na ce maka za a kwana kai tsaye ka san gobe nawa kenan tara ga wata tara ga wata daga nan mina sai a wuce zuwa arafa to wannan kwana da aka taso daga makka aka zo mina a rana takwas ga wata aka kwana a mina takwas ga wata washe gari tara ga wata aka wuce arafa shi wannan kwanan na mina na takwas ga wata ba wajibi ba ne saboda haka in mutum ya yi shi ya samu cikakken lada in mutum bai yi shi ba ba za a ce mai iyanka dabba ba saboda haka da mutum in mutum ya wuce daga makka ya wuce mina rana takwas ga wata aiki hajjin shi yayi idan mutum daga makka ya wuce arafa ranar tara ga wata aiki hajjin shi yayi kaga shi bai samu kwanan mina ba wannan shine kwanan mina na farko isa na ce tsagi biyu ne akwai kwanan mina daga makka zuwa mina rana takwas ga wata wannan ba shi muke magana ba yin shi kuma yana ga cikin kyawawan aikin hajjin mutum amma yanzu muna magana kan hukunci ne saboda haka mutumin da ya baro makka takwas ga wata ya zo mina ya kwana tara ga wata wannan kwanan da ya yi ba wajibi ba ne nam za mu je wanne ne wajibi to shine tara ga wata ya wuce arafa da ya wuce arafa ya yi tsayawa arafa tara ga wata yana na a filin arafa har rana ta faɗi da rana ta faɗi sai ya gangaro zuwa musdalifa domin ya zauna a arafa har rana ta faɗi wajibi ne in bai yi shi ba zai yi fidiya kamar da muka gabatar yanzu ya zauna a arafa har rana ta faɗi bayan rana ta faɗi ya gangaro ya zo musdalifa shine almashar haram da Allah ta'ala ya faɗa ya ce fa'iza a afatu min arafatin fadhkurullaha inda al haram yanzu ya zo almashar alharam haram ya kwana yi nanye a nan yi isha ya kwana gari ya waye yanzu tun da gari ya waye kai tsaye ka san wace rana ce ita ce ranar sallah ita ce ranar sallah to yanzu kwana a musdalifa wajibi ne in bai yi shi ba zai fitar da zai ba da hadaya zai ba da fidiya ba hadaya ba zai yi fidiya dabbar da aka yanka ta hadaya na wanda ya yi hajji ko umara ya yi hajji da umara a tafiya ɗaya ma'ana ya yi umara sai ya cire tufafinsa sai kuma ya zo ya yi hajji daga baya duk a tafiya ɗaya zai yi hadaya kuma ya halatta ya ci nama wanda ya yi tamattu ya yi hajji da umara ƙirani kenan a dunkule a cakuɗe sunan wannan ƙirani zai yi hadaya ya halatta ya ci dabba in an yanka to amma shi fidiya saboda mutum zai yi ta ko dai don bai yi wajibi daga cikin wajibabin aikin hajji ba a nan ko kuma ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana mai harami ya aikata a nan dabbar da iyanka ta fidiya ba zai ci naman ta ba subhanallah ba zai ci naman ba bai halatta ya ci naman ba amma dabbar hadaya ya halatta ya ci naman ta goma ga wata yau tunda gari ya waye yana muzdalifa yanzu a muzdalifa bayan gari ya waye ya yi sallar abin nan bayan alfajir ya keto ya yi sallar asuba zai ci gaba da addu'o'i har rana ta fito in rana ta fito zai huce zuwa jamratul aqaba jamratul aqaba ita ce jamra ta ƙarshe in ka fito daga muzdalifa ita za ka huce ta ɗaya za ka huce ta biyu ba za ka yi jifa ba sai ka je ta uku sai ka yi jifa a ranar babbar sallah wannan jifan a ranar babbar sallah wajibi ne in mutum bai yi shi ba zai yi fidiya na'am yanzu mun zo ranar babbar sallah mutum ya gama ayyukan ranar babbar sallah yanzu za mu je kwanan mina bayan ya gama jifa ya yi jifa ya samu ya huce makka ya je ya tsawafin ifada ya samu ya koma makka ya koma mina abin da yake wajibi a kan shi shine ya tabbatar da dare ya yi mushi rana ta faɗan masa yana mina kaga wannan daren shine daren goma sha ɗaya wannan daren shine daren goma sha ɗaya ya zama na tabbas dahir ya tabbata ya kwana a wannan dare in ma wani abu ya rike shi ya tabbatar da cewa kaso mafi tsoka na dare ya same shi amina ya yi shi amina ya kwana idan aka ce ya kwana ba lallai dole ya yi bacci ba ya zama ne dai wannan daren ya yi shi amina ɗaya kenan na biyu daren sha biyu tunda yanzu yau ranar sallah daren da zai yake tafe daren goma sha ɗaya ne muka ce ya yi mishi amina gari ya waye yana mina sha ɗaya ga wata ga watan babbar sallah kenan yanzu daren da zai zo shi kuma daren sha biyu ga wata ne shi ma wannan daren dole ya zame mashi yana mina yanzu mu samu darare guda biyu mana rana sha ɗaya ga wata da rana sha biyu ga wata dole mutum ya tabbatar da yana mina ya kwana a mina sai a kira almabitu bi mina in ya in ya waɗannan kwanaki biyu ya ga damar ya huce ya yi in kuma ya ƙara daren sha uku sha uku ga wata ya ga daman ya huce ya yi idan yana so ya wuce a daren a rana ta sha biyu to zai huce ne bayan ya yi jifa domin za mu zo mu yi maganar ayyuka da ake amina bayan ya yi jifa kuma zai yi jifa ne bayan rana ta yi zawali in ya wuce a ranar sha biyu wucewar shi ta yi in ma ya jinkirta zuwa sha uku ya jinkirta zuwa goma sha uku ga watan sallah sai ya yi jifa sai ya wuce sai dai in ya jinkirta zuwa sha uku kada ya bari dare ya mishi sannan kuma in yana so ya yi sha biyu kada ya bari dare ya mishi domin in ya kuskure ya bari daren goma sha uku ya mishi yana mina bai huce ba to fa sai ya kwana sai dai idan daren ya riske shi ne yana kan abun hawa yana shirye-shiryen tafiya ya ɗauki jakar shi ya hau abun hawa sai dare ya mishi kafin ya fita zai ci gaba da tafiyarsa ne amma idan bai yi shirin tafiya ba har sai da daren ya yi sannan ya shirin tafiya ta fasa ya kwana ko da yana da niyyar ya yi sha biyu dole yanzu sai ya yi sha uku duk da an ba da zaɓi ne Allah ta'ala cewa yi eh, wa zukurullah fi ayyami ma'adudat wa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman fi ayyami ma'adudat ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggauta a kwana biyu ma'ana sha ɗaya da sha biyu fala isma alai babu laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta zuwa sha uku fala isma alaihi liman taqa babu laifi a kan shi ga wanda ya ji tsoron Allah sai dai in so samu ne mutum yayi sha uku din zai samu ƙarin ibada da kuma ragin turmutsutsu da sauransu waɗannan su ne kwanakin mina da ake magana kuma kwanakin mina wajibi ne mutum ya yayi su wajibi ne mutum ya yi su ya kwana a mina waɗannan kwanakin ina son mu lura da kyau ita ranar sallah ba ta cikin lissafi ranar sallah ba ta cikin lissafi dan kada mutum ya ga ai ran sallah yana minane ran sallah yana menene ai kana dai dan shimfiɗar gobe 11 ga wata saboda ka ranar sallah ba ta cikin lissafi mu kiyaye wannan da kyau kuma mu lakance ta mu gane ta ranar sallah ba ta cikin lissafi dan kada mutum ya ce shi zai yi kwana biyu ne ya ce ranar sallah goma ga wata da ranar sha ɗaya biyu ga wata ya yi wannan bai yi ba mu lura da kyau wannan lissafin nashi bai yi ba ana lissafi ne daga sha ɗaya da sha biyu in kuma ya ƙara zuwa sha uku a waɗannan ake lissafi waɗannan kuma su ne ayyuka kwanakin mina da ake magana su kwanakin mina wajibi ne a yi su a aikin hajji kada mu sha'afa karatun da muke yi muna yin shi ne daga littafin iziya sai dai waɗannan mai iziya bai kawo su ba yi sa muka kawo su domin fa'ida ta game gaba daya kwanakin mina kwanaki ne ka samu ka yi biyu ka samu ka yi uku in ka tashi yin biyun su ne sha daya da sha biyu in kuma za ka yi uku ka haɗa kuma da goma sha uku ga watan sallah waɗannan su ne ayyamu a tashiri kwanakin mina me ake yi a cikin waɗannan kwanaki me ake yi a cikin waɗannan kwanaki na farko dai kana mina na biyu za ka yi jifa a waɗannan kwanakin rana sha ɗaya ga wata za ka fito ka yi jifa bayan rana ta yi zawali rana sha biyu ga wata za ka fito ka yi jifa bayan rana ta yi zawali kana yin jifa rana sha biyu in kana son ka wuce sai ka wuce in kuma kana son ka koma ka ci gaba da kwanan mina zuwa sha uku sai ka koma mina sai ka je ka kwana sha uku rana ta yi zawali sai ka yi jifa ka wuce waɗannan hukunce-hukuncen jifan za su zo a darasi na gaba da izinin mai duka shine allah maɗaukin sarki ina fatan daidai dai gwargwado mun san me ake yi a mina ko ka ce mina ko ka ce muna duk yayi haka larabcin yake ana cewa mina ana cewa kuma muna amma ga kar ka manta wannan ta aikin haji ba mina fadar jihar Niger a tarayyar nigeria ba da fatan ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu dan uwanku a musulunci shine aliyu muhammad sadis yake muku fatan alkhairi da kuma fatan allah ta'ala ya sa a yi hajji lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh